kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamacin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin lahadi 23 ga wata ramadan shekara ta 1444 wato shekara ta 1443 bayan jirma ake sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shekara da 24 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa muna farfarfar zuwa su hudu kayan ma zai karanta mana abin zai karanta mana a tsoron takarda da wanda ya rubuto yake bukatar cewa an ji hankali ko tsokaci da waɗansu masu wasu irin sana'o'i wanda suke cin kasuwa a irin wannan lokaci da muke ciki amma kuma ya ce waɗannan mutanen da suke irin wannan nabi da sana'o'i wasu lokuta suna taimakawa wajen wajen sabon Allah ta'ala ya ba da misalai kamar uku ne ko wani abin da kamar kamar mata masu yin kitso ce wasu ga irin wannan munasaba ta sallah a sana'ar ta ko sai suna ta kara ma wasu mata gashi ya ce kuma akwai teloli wasu telolin su ma a wannan sama su suna ba da haɗin kai wajen yi ma 'yan mata da wasu zaurawa dunkuna irin waɗanda lalle ba su kamata ba ya ce kuma akwai masu aski waɗanda su kuma suke ba da haɗin kai wajen aski wa mutane gemu da zimmar yin askin sallah turin da su ne ambata to au shakka wajen sana'o'i da ambata haka ne gaskiya a irin wannan munasabar ta gabatuwar sallah za a cewa mutane suna ta'amuli da su misali kamar je faɗa ɓangaren mata gabatowar sallar na za a gama ka babu shakka ko ina da sai kitso kitso nau'i daban daban to abin da matsala kamar da ishara tabbas wasu matan kasantuwan ba su da isasshen gashi da kansu to sai su yi amfani da wani gashi wanda ba na su ba su zo wurin mai sana'a kitso a ƙara musu gashi a kansu saboda su ƙara gashi su ci kwalliyar sallah su nuna wurin su su nuna ma cewa suna da gashi wannan babu shakka haramun ne an daɗe ana gaya wa yan uwa musulmi musamman wanda bangare na mata cewa irin wannan aiki ko wannan sana'a da ka halatta bai halatta ba Sawa a bangaren wacce ta nemi a san mata gashin ne ko bangaren wacce take sa gashin hadisi an ganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'ana Allahu wa rasulahu wal mustawfila Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci wato biyu ana ya nisanta daga rahama kasa ya la'anci duk wanda ta zama aikinta shine ƙara gashi da kai ita ce alwa a annabi ce Allah ya tsine mai wannan aiki wannan sana'a sannan wani tausila da wadda take neman a tsara mata gashin wato wacce take sana'a ta kitsa wanda tsara gashin Allah ya tsine mata ya la'ace ta haka wacce ita ta siyo gashin ta zai tara kanta sai ga tsara mata tsawon gashin ita ma Allah ya tsine mata ya la'ace ta to babu shakka duk wani musulmi mai hankali duk lokacin da zai ya tabbata da shi duk wanda ka za a tsini mashi Allah an ce shi to babu shakka hankali mutum zai tashi hankali mutum zai tashi da zai ji tsoro a matsayin musulmi mai iman da Islam to don haka lalle mutane sai su shiga taitayin wannan harka ba ba wasa ne ba wasa ta daga sanar mutum haka matsalar da sai haka ne mai dalila saboda ka babu dalilin da kawai don kina bidan kuɗi a matsayin da mai kitso kike ba ki da ka'ida da ta shafi addini ki duk wanda kawo gashi ko duk ta kawo gashi kike ki samu da sai ki samu to ne kina bidan kuɗi ba ki da shafi kamar da ke ma a matsayin da musulma da Allah ya kaddari gashin ki zubi ko ba ki da gashin sosai da kasantuwan ki ke san irin waɗannan soshi to zai zama sarfan haramun da ta da izgili da mugun mugun kai ta hali da ke da kuɗin da ke so gashi da zai da ke tara kan kuɗi a ƙasa Allah ya tsaki keloyi wa'anda su wasu ke ke suke ƙara wato ce suke ba da abin kai wajen harkar tunki wajen yi 'yan mata da gwagwari masu kuna waɗanda ba su dace ba to wannan shi ba ba shi da kyawu gaskiya ba shi da kyawu gaskiya musamman kamar da ishara yan matan nan tufafi suke sawa <clears throat> sababbi da suka tsufa suna yawo titi titi lungu lungu da sunayen yawon nan to su ka irin waɗannan ɗunkunan da suka matse musulmi suka gwada al'auransu saboda kogwar jimar kallon wannan wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba don wanda zai zama tallata a yawa ya kuma sa'a ma wani allah da baraka wani allah wa karna fi yi kunna wani kabar rujin kabar rujin da ta yi yin haka ne ya zama kabar rujin da ta yi da farko jinji ba suka yi wanda bai kamata ba wani bangare jikinta a fili wani bangare jikinta an matse shi ta fito tana yawon lungu-lungu da zama wai yawon sallar kake to mata su suke da irin wannan ah, azuma in suka je wurin mai tela wanda an musulmi to bai kamata ya ba su haɗin kai ga wannan ba gaskiya saboda in ya taimaka ya musu irin wannan tsinkin da suka ce ya yi musu wanda shi za su sa su sama yawo tsirara bisa ciki ana kallon su to shi taimakon ya yi ta auna da su wani ujuwa ya taimaka a fagen samun Allah to shi kuma Allah wata wa ta'ala mun yace wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan Ko yi tafiye ne a junanku akan albirri wa taqwa aiki na daga kan tsoron Allah amma kada ku taimaka ma junan ku Allah da ismi wani udwan dan samun Allah da kai wariya saboda ka in wasu ta samu ka tsinki kan lura da matsayin ta to ka ce bai kamata yi wanda ciki ba amma ga irin wanda zaka yi ka ja hankalinka ka ce to zai maki tsinki kaza na mutunci mai kyau shikenan mai ta ce dole zai mata wanda zai tsara da tsara kuma ce kai ba ka yi wanda Allah ya ke masu aski su kuma kamar da ya shara babu shakka suna mutane da a yin tsalla da zuwa su zai ake tsalla, ko ga yara da manya wasu wurin askin nan dama yanzu yayin yayin farko ba ce sai mutum yi karkar shi a cikin shi kashi kwalkwal to gani ake kan kuma har da gemu shi ta aski wanda wannan kaga shi ma bai halaka da wasu gemu sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyukan da jima'a jama'a ya bar Gehu a hukunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya bada umarni cewa a cika Gehu? a bar Gehu mai cika sannan a kasa gashin baki a saba gemu gawa to dai zan mutum da hannunsa zai aske gemu shi ya bar gashin baki ko ya tara tsawon wurin wanda ya ce a cikin masa gemu shi ya bar masa gashin baki to kan kai ya saba wa wani ba ake sallallahu alaihi wasallam sai wani duka ya kamata mutane su kiyaye shi akwai kwana kore shi gaskiya kamar yadda masu wannan sana'a ta aski kuma <clears throat> yara matasa suna amfani da wannan sana'a ta sallah su kuma su kuma sun sa musu wani aski rabi da rabi rabi da rabi ka ga kwalkwale ƙasar kai an bar gashi can kama wani lokaci kuma an kwalkwale gashi gaba ɗayansa an bar gashi gaba kawai yana dai kasar ƙarfi na wanda ba su ba ina fatan yan wani sun gano wani digiri wannan bayyana ta cewa aski nan aski ne wanda ba na ba ba al'adar bace ba addini ko koyi ba amma kan kuma kan yawan kuma su masu suna ce ga suke shi ka wani masu ma wani kalanda kalanda suke yi kalanda ko wani na can ah, a ga shi a amerika a bula kawai ne ga saboda ka sai zai wani wanda har da har da shafi sai ce wanda shi sai wani da yake mutu ya a ɓata lokaci ana kai sai an gama ba ta yi ko ɗari wani dole ka ga da kana tabbata duk ta aure al ismu wa zuwa ta kamata ba kuma ci wanda ba zimmar wace wa za a yi murna sallah ko munasabar sallah Allah tsare Wani zai ga kamar yake ya saba ma addini ma saba ma al'ada bai dace ba gaskiya Allah ke saboda kamar mutane suka kasance alamar da su gyara wannan musa wallahu ta'ala muna farko ko suratul hud sai aka ko da gaba امام العباد الا تصور الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا الا الله سوى كذا تقول لهم قوتي الله انني لكم منه نذير وبشير الذي لمدريش لمدريش ثم لمدريش وهل استغفروا ربكم سنقوم فرقوا ويجدكم ثم توبوا اليه sannan ku tuba zuwa gare shi masirakum zai je da ku daɗi mata an hasana jin daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani ajali a ganin wasu wa yuti kullu bi fadlin fadla sannan zai ba dukkan wani ma'abuci fadla fadlansa wa tawallau idan kuka juya bayan kuka bishire fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kadir to lalle ni ina ji muku tsoron alamar ini da girma ilallahi marji'ukum makomanku ya zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai Allah ku saurara innahum yasmuna sudurahum lalle su suna karkatar da wato kira don su yastakhu minhum don su koyi maka ala ku saurara da daga shuna ya tsawon a lokacin da suke lullube tufafinsu ya alamu mai sirruna to shi Allah tabaraka ta'ala ya san abin da suke koyewa wa ma yu'minun da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah tabaraka ta'ala masani ne da wuce firasa wa kuma masani ne da zuciya to kamar da muka faɗa wanda ita ce suratu hud wanda jiya mun dan ah, faɗi wajen abu game da ita a matsayin tamhid da muka ce suratu hud ita ce suratu goma sha ɗaya a jerin ayoyin alkur'ani mai girma sannan ayoyin da ɗari ne da ishirin da uku malamai kuma suka ce ita suratu hudin ta sauka bayan surat yunus a zamananci sannan a lokaci guda ita surat hudin surace makiya surace ta sauka ga mazo sallallahu alaihi wa sallama gabanin mai hijira don haka malamai suka tabbatar da dukkan ayoyinta makiya ne ومن يعتبره إلى قبل أن يحفظ الشيء للمسلم فدوكا عالم آه، آية سورة دوشكين سورة هود دوكا نسو مجيه يعني يتي كأيزي آية غدا آية يتي مدنية أشكا سورة هود آه، إذا كنا على تبارك وتعالى آه، إذا كنا على تبارك وتعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ce to wannan ita kan madaniya ce amma kuma ta zo cikin suratul hud saboda ka sai zama ita suratul hud kasantuwar ta makkiya ce sai zama mawdu'in da abin da take tattaunawa kan shi bai sha bambam da abin da ya zama mawdu'in da suwar makkiya ba wato mawdu'in shi ne tabbatar da al'amuran da suka shafi aqida da tauhidi da fuskar tabbatar da rububiyar Allah Ta wa ta'ala cewa Allah Ta wa ta'ala duk abin da ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka ji da wanda baka gani ba komai da kowa Allah Ta wa ta'ala shi ya halice su shi kai sannan kuma tana tabbatar da zaman Allah Ta wa ta'ala shi kadai su a zatin tana da ka, kamar da tana tabbatar da abubuwa yawa a jami'in aqida wanda suke da alaƙa da ranar lafiya shi wa mutane in sun mutu za a kada su sannan akwai sakamako da su zai shafi aljanna da wuta haka sura ta tsokaci akan abin da shari tabbatar da manzanci na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da manzanci ma wasu annabawa Allah da muka ci saboda haka ne ma a cikin surar aka ambaci kaɗan daga cikin abin da ya shafi wani adadi na aka bawa Allah amma adadi ruhu shi kan shi wani aka ambaci surar da sunan ta aka ce surar ta hud to akwai labarin da ya shafi annabi hud tabbatar da shi cewa lalle manzon Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga adawa sannan surar ta ambaci annabi shafi annabi nuh da annabi salih da annabi shu'aibu da annabi ibrahim da annabi nuh da makamantansu saboda ka sai zama cikin surar akwai abubuwan da masu kwarai da gaske akwai wa'azi sosai akwai wata surar tana tafi da wa'azi kwarai wani shi sa alhaji abu ya ala ya roto hadisi cewa alhaji abu ya ala ya roto shi sannan a yawon mutum da ma ya roto cewa abubakar rabu yallahu anhu ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yadda kurkura ta bayyana a gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai abubakar radiyallahu anhu da manzo sallallahu alaihi wa sallama ma shayyabaka ma shayyabaka ya rasulullah annabi ya saki kai ruwa ya zama ruwa ta mishi ba haka ta taso ta son lokacin sai ga mutum ruwa ta ta taso gaba ita ta nima to shi yawwa kun gani to sai ke ce mishi mashayya baka me yasa ka ruwa haka to sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da abubakar shayyabat ni hudun wal waqi'a wa amma yatasaaluna wa idha ash-shamsu kuwirat yace shayyabat ni hudun wato suratul hudun yace sani gurwa abin da ke cikin sulhu na wa'azi da gargadi shi yasa ne gurgura wal waqi'a da kuma abin da ke cikin sulhu waqi'a idan waqa'at al waqi'a ko wa amma yatasaalu da kuma amma yatasaalu na suratul nabai kenan wa idan shamsu kuwirat da kuma idan shamsu kuwirat to kaga wannan shi ke gwada tabbas suratul hud akwai wa'azi a cikin ta sosai a riwaya imamu tirmidhi da abokan sanda mazo sallar ma ma shayyabata to ne ce shayyabati hudu wal waqi'a wa amma yatazaalu wa idza shamsu kurat alama tirmidhi yace wal mursalat da kuma suratul mursalat akwai wani hadisi da aka samu wanda ya kama da wannan amma wanda suna cewa hadisin da'ifi ne shi ne wanda ke cewa shayyabatni hudun wa akhwatuha shayyabatni hudun wa akhwatuha wannan hadisi ne mashhuri amma suka ce isnadin sa bai inganta ba to saboda haka da sunan su hudun akwai wa'azi da karantar sa wanda ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala shi alif lam ra da shi ya bude sura wanda kamar da muka ci su ne alhurufin makasa wanda mun sha kaucewa in ce mun sha wucewa ta kansu mun sha wucewa ta kansu alhurufin makasa saboda su akan karanta aka karanta su da sunayensu ba da la'akari da wasu labarai su ba wato alifin da aka rubuta a nan ba ka buƙatar ka kalle shi da fataha ko kasra ko zamma ko kaza kawai za ka shi alifin haka lamun haka za ka zaka jira ce alif lam ra haka ake karanta wannan shi yasa suka zama al-huruful muqatta ko da aka karanta shi shi kadai din sa ayyanti ba tare da la'akari ta maka shakal ba suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma ko in ce surori da suka bude ga irin wani alkur'ani muqatta suna da yawa alkur'ani mai girma tun daga bakara ali imran da sauransu ba zuwa nan har zuwa haka za mu gani a wasu surori da kasa kasa to ya shahara a wurin malamai gaskiya cewa wani wayannan harfa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik cewa Allah ta tabaraka wa ta'ala shi yasa abin da ke ne da su wai kana wasu malamai suna da kokarin fassara su shi baka alifun yana nuna Allah lamun yana nuna ko ar-rasul ra'u yana nufin ko rahama ko da ake kawo haka ko lamu yana nufin jibril ra'u yana nufin rasul ko abin da ya da haka da wasu fasarori da suke daban-daban da dai da kashe malamai suka ce abin da ya tabbata shi ne cewa mu wani akan ko hadisi da aka rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan hansa annabi bai mamu su da gare shi ya ce ga abin da suke na islam shi sa duk wanda ya kokarin kutsawa wajen cewa ga abin da suke bi kawai wani hasashe ne kawai to shi yasa yau yawanci malamin ko sun ce Allah wa alamu yura ne bi zalika shi kenan ya Allah ya zama Allah ina fata gani to bai wannan sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ce kitabun wa hukimat ayatuhu Kitabun din da malamai suka ce suna ne wanda aka yi masa barma kan cewa shi khabaru da yake mubtada il mahdhuf wato takadirin da shi ne hada kitabun kitabun wato hada kitabun wannan littafi ishara zuwa ga alqur'ani mai girma cewa alqur'ani wannan littafi ne fahiman ayatu wanda aka kyautata ayoyinsa aka ke kamin ayoyinsa kun gani kitabun of kiman ayatu to anan wani malamai suke cewa idan Allah ya ce a Qur'ani lissafi da yau of kiman hu ne suke da zai zama ne ma'anar mana? mini ne ma'anar ehka wanda daga kalmar mana ne aka ce of kiman ayatu suna bijirwa da irin wannan tambaya wajen kokarin fitowa da ma'anar abin saboda la'akari da cewa a nan wurin allah ta baraka wa ala ya gwada cewa dukkan ayoyin alƙur'ani gaba ɗaya to an yi ihsani su ukimat ayatuhu ayatu ne ayoyin alƙur'anin gaba ɗaya su dukkanin su an kyautata su an yi ihsani su gani a waje a wata ayar kuma ya gwada cewa kuma ƙwar'anin dukkaninsa mutashabi ne dukkaninsa mutashabi ne الله الذي هو الله نزل عليك أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وقلوبهم آه. الله تبارك وتعالى يقول الله نزل عليك أحسن الحديث كتابا متشابهة آه، متشابهة متانية كينه آه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله وهكذا الشاهد الله تبارك وتعالى يقول موضوع صلى الله عليه وآله وسلم الله يتوقف مكة ahsan alhadisi mafi kyawun zance shi ne alkur'ani kitaban mutashabiha sai ce littafi ne mutashabiha littafi ne wanda yake mi mutashabiha kaga wannan yana gwada dukkan ayoyin qur'ani gaba da ko qur'ani gaba da mutashabiha ne Allah nazzala alayka ahsana alhadisi kitaban mutashabiha saboda qur'ani a matsayin sa ne zahiri dukkanin sa bauta shafi ne har hasu ba abin da wannan nasi yake sama da a yayin da wannan nasi da ke gaban mu shi ko yana cewa kitabun ukke a ayatu littafi ne wanda dukkanin sa an yi ihkamin ayoyin sa kun gane ko sannan a wani nasi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wani bangare na littafin Allah Qur'ani ne shi ne an muhammad wani bangare ko mutu shafi wato gidan eh, abin ke son ce a daidai lokacin da nafsin da na surat hud yake tabbatar da dukkan qur'ani muhkam ne kitabul hukm wa ayatu wajen ayi ko karanta kuma Allah ta kama kana kitabun mutashabiha nafsin shi kuma ke tabbatar da duk qur'ani mutashabi ne to sai ga shi wani nafsi shi kuma na gaya mana cewa والذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات شو الله تبارك وتعالى شيني وين يستوكم مكة للتالي والذي أنزل عليك الكتاب الله تبارك وتعالى شيني وين يستوكم مكة للتالي تجي منه آيات محكمات daga cikin wannan littafi a wasu akwai su ayoyi da aka yi ihkamin wa ukhara wa Shafi Haɗu. wasu kuma daga cikin Shafi Haɗu. da kuka kaga wannan nasi shi kuma ta kalli abin da ke cikinsa. sa yana raba qur'ani ne wajen dadi Allah ya saka muka da qur'ani minhu ayatun muhkamatun wa Shafi Haɗu. idan wani bangare na qur'ani muhkam wani bangare ne kun gane inda nake sun kai gari shi ko to a nan wurin malamai sun yi maganganu masu yawa wajen nuna yaya wannan ihkami yake da ake cewa ko hukimar ayatu ko cewa qur'ani wani bangare da shi ne muhukama wani bangare ne mutashabi ko kuma wani ya aka qur'ani zama dukkan sa mutashabi أما الإمام البغوي رحمه الله التفسير أنت مع علم التزيل كده هو أبين لك تشيوا دي أن المسألة تشيوا حيث جاء الله الكل مهتما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل yace wa hal ja'ala kullu muhkama a da lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsige dukkan qur'ani cewa muhkam ne kamar yadda ce kitabun mat ayatuhu kaga dukkan ayatu muhkam ne to lokacin da Allah ya sanya qur'ani a irin wannan matsayi arada shi Allah yana nufin annal kullu dukkan alqur'ani ko dukkan ayatu alqur'ani haqqu dukkan su gaskiya ne laysa bihi abadun wala hazan cikin shi babu wasa ka zalika babu ba shi ne ma'ana dukkanin samu hukami dukkan magana gaskiya ce keke da keke babu wasa babu wasu to ta wannan mutane ake cewa ya ayatu wani shi ne ma'anar hikamin da iskarin ƙwararri wato kyautata wanda Allah ya masu sai ce wa haiku جعل الكل متشابها ألو كتنكم الله تبارك وتعالى ينور يا يابني القرآن ذكا ننسى متشابه الله تبقى كذا أحسن الحديث كتابا متشابها يبقى كتابا متشابها ولا صفة في القرآن ذكا ننسى يأتي لو كتنا الله تبارك وتعالى يبين لنا سوى القرآن ذكا ننسى متشابه أراد أن بعضه يشبه بعضا سيدنا من دكة نتواجه تاشن شيء يأي كما نتاش أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق والحكم القرآن تاشن شيء يأي كما نتاش تهدت الكثية الكثية من شيء كما وتكيوه saboda duk abin da ke cikin alkur'ani tun farkon ko ina yana kama da juna shi ne ma'ana zama da zuka duka mutu shaɗi wato mutu shaɗi wanda ya kama da juna ke ko ina fatan kwanu wanda ma'ana da shi alƙawarin zuwa wuri ke tana ta mutu shaɗi wanda duka duka ya yi kama da junansa tun sa har tsakiyarsa ƙashinsa ko sa ya kama da juna da huskar zamansa gaskiya da kuma ban kayan shi da kyawun ina fatan gani saboda ka sai zama ƙur'ani da farko muhkamun ne lafzan wa ma'ana muhkamun ne lafzan wa ma'ana saboda kai lafzan alqur'ani muhkam ne an kyautata shi babu magana banza ko wasa ko ba a cikin ta sannan ma'ana shi ma haka ne ina fara gani saboda kai kyawun shi ka kalli lafzan shi da yadda kyawun shi yake an yi sa amma abin da goke dauke da shi shi ma an yi kamin sa sannan kuma a lokacin guda alkur'ani kuma mutashabihun ne lafzan wa ma'ana dukkan shi mutashabihun ne lafzan wa ma'ana ya yi kama da juna ta hukar lafazi ya kama da juna ta hukar ma'ana ta yadda lafazan alkur'ani ba sai kama da lafazan na mutane saboda ka karanta abin da lafazin qur'ani yake dauke da shi a farko ko da tsakiyar sa da kashe kashe sa duk sun yi kama da juna ba su yi kama da magana duka amma sun yi kama da juna sannan ma'anonin sa ma sun yi kama da juna sai da babu sun kada warwara a cikin shi abin da kaji ana wani shi suratul baqara shi cikin suratul kafi shi ne cikin yasin shi ne ba cikin suratul al-duha dukkanin su yi kama da juna shi ne. Ya ce, amma haisu haitu ja'ala ba'dahu muhkaman wa ba'dan akhar shabiha. amma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alqur'ani mai girma sashen ta muhkam ne wani sashen kuma mutashabih ne ina fata gani mun ci shi ne, abinda nasin da ke cewa Allah ya sauka maka da littafi ko alqur'ani minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat wannan shi yana kasa qur'ani gida nawa ne gida ne cewa wasu ayoyin muhkamat ne wasu ayoyin kuma ne mutashabihat to shine ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa qur'ani gida biyu wannan cewa wani bangare nashi muhkam ne wani bangare kuma mutashabi ne ce to an ruwaito daga magabata daga salafus salih na wani al'umma sun yi bayani abin da wallahu alam Allah yake nufi da wannan da farko an rasu daga imamu qatada da imamu bahad da imamu sirri cewa annal ma'aniyya bil muhkam min al-qur'an huwa an-nasikh alladhi yu'malu bihi abinda ake nufi da al-muhkam da al-qur'ani wato a lokacin da duk aka ce waɗannan ayoyin muhkamat ne cikin alƙur'ani ba mutashabihat bai ba lokacin da duk aka ce haka nan ce to da ake ni da wannan al-muhkamat sune an-nasikh alladhi yu'mal bihi wato ayoyi wanda suka shafe waɗansu ayoyi wanda su waɗannan a wajen suna annasa su ne ake aiki da su kila yawa za su tuna matsalar annasa ko wanda su ko yawan cewa cikin nasoshi akwai ayoyi waɗanda suka bi suka shafi wasu ko ku gani ba akwai ayoyi waɗanda suka bi ne suka shafi wasu to albamu qatada da abduhat da siddi suka ce duk inda kaji an ce ayoyin qur'ani waɗanda muktabatu ne su sune an-nasikh wani suka shafi hukuncin wasu wanda yanzu da su ake aiki abinda kuma aka shafi ba a bi ba a bi da shi yace wal mutashabih ko suka ce wal mutashabih huwa al mansukh alladhi yu'manu yi yu'manu bihi wala yu'manu bihi yace suka ce al mutashabih kuma da aka ce wa ukharu ha? wasu ayoyin alqur'ani mutashabihat ne to mutashabihat nan suka ce sune al mansukh ayoyin da aka shafe su alladhi yu'manu bihi wanda ake yin imani da shi wala yu'malu bihi amma ba a yi shi yawa kana da nasoshi na alqur'ani wa'anda suke ga su nan kana karanta cikin alqur'ani amma an shahiri hukuncin su don za ka karanta su kai imani da su amma ba a yi ba a yi da su suka ce to wanda su ne mutashani'a saboda ka sai qur'ani zama ke da ka kashi bigo akwai muhkamat su ne annasih akwai mutashabihu ne al-masbuh wannan shine bayanin da aka samu daga al-Imam Qatada da kuma al-Imam da al-Imam Muslim akwai su suka ce al ma awsafa Allah al ala ma'nahu wal mutashabih ma ta'affara Allah bi cewa abin da ake ce na ayoyin al sune ma ma ala ma'ana ku shi ne abinda Allah tabaraka ta'ala ya tsayar da talibai akan sanin ma'anar shi don na shi waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya bayani su wazihan sai da aka kallafa ma bayi su tsaya su fahimci waɗannan ayoyi da abin suke ɗauke da su don su ayyukan da abin da ke cikin su to irin waɗannan su ne al-muhkama kun gani wal mutashadi masta'sara Allah bi ilmi amma mutashabih suka ce ne abinda Allah ke zanta da sani duka ma wasu ayoyi da suka shafi simomin Allah da zatin ta waye san hakika ne su ku gani kamar duka ce da ni lafi fawqa aydihi to ya ma na yadullahi fawqa aydihi za ka yi mana bayanin wannan to shi shine masta asar Allah bi ne da ilmi sai suka ce to irin wannan ayoyin da suka shafi abubuwan da Allah kaɗai ya san su to su ne mutashabihat amma ayoyi wanda suke bayyane Allah tabaraka ta'ala ya saukar da su wazihan ya ka ya kada ba bayan su san su don su yi aiki da su wanda su ne al wasu malaman ma suka ce al-muhkam huwa al-wadihul bayyin alladhi la yahtamilu min at-ta'wil illa wajhan wahidan shi al-muhkam cikin ayoyin al-qur'ani shine nassi wanda a ne wanda baya daukan wata fassara sai fuska daya da an faɗe shi shi ke nan bai bai bai bukatar tawil ina fata gaji da an karanta maka shi bayan da bukatar wani ne yanzu ya kace da kai kulhu wallahu ahad babu sauki a cikin wajen ina sakon da ke cikin raga maka Allah ne ina fatan kai to wannan shi ne sai wannan nasoshin suna da yawa cikin akamu cikin ne da sauransu to duk nassin da ka gan shi la yahtamilu min at-ta'wil wajen wajhan da suka ce shine muhkam wal mutashabih ma ya yahtamilu awjuhan min at-ta'wil yace muhkam kuma a yaso shi al-mutashabih cikin ayyukan alƙur'ani shine waɗanda suke ɗaukan wasu fuskoki da fasaha kaga nassi gashi in an fassara shi kaza zai iya doga an fassara shi kaza kuma zai iya zai doka kuma zai wani shi ne ya sha kun gane ko kamar ka ce da ji wani musallan kafin tarabbar da bi an musulun da arba'ata ah, salasa ka kuru cikin mace salasa kuru yau talatatu quru quru yana daukan yana fasaroli gaskiya wato ya hatamil akthar min min wajhi ko gani ba shi yasa malamai suka sa an yi san quru din da yana da shi quru yana min haila ko quru yana min sarki ko yanzu suka ce wannan mutashabi ne to wannan biya takaice shine abin da suka faɗi dangane da kasa qur'ani gida biyu sashen shi muhukam sashen shi mutashabi amma abin da muke kashi shi kan kumanta ne cewa qur'ani dukkanin sa an sanya shi umu ke masa ayatu kun gane ko to sannan sai ce sun thumma fussilat sannan sai aka bili aka rarrabe shi yanzu idan muka wacce mu mukaddima ne don kar ta samu rudu a cikin cewa qur'ani dukkanin sa muhukam ne hukimat ayatu a wani wuri kuma ji an ce dukkanin sa shafi ne a lokacin kuma ka ji an ce sashen shi mu mutashabi ne sashen shi sashen shi ne kuma muhkam shi ta muka wancan bayani amma a nan gurin abin da muke son mu dai fito da shi kamar da malamai suka ambata shine ma'anar ihkam tare da tafsir ma'anar ma'anar al-ihkam a tafsir domin cewa yi hukimat ayatuhu thumma fusilat menene ma'anar hukimat ayatuhu thumma ni menene ihkam anan sanan ko menene tafsilin kun gane ko hukimat ayatuhu thumma fusilat kamar da ce a suratul fusilat ma sai ce yake cewa kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan li qaumin ya'lamu ce kitabun wanda littafi ne fusilat ayatuhu wanda aka yi ranzar da ayoyinsa filla filla qur'anan arabiyyan abin karantawa na larabci da kawai ya alamu daga mutane masu ilimi to malamai suka ce abin nuhi da ikka da kuma tafsili a nan gurin suka ce shi ne abin da zo a cikin wasu riwayoyi daga magabata misali an zo daga alhassan al-basri rahimahullah yana fassara umkiman ayatu summa fustilat alhassan al-basri rahimahullah sai ce uhkimat ayatuhu bil amri wan nahyi thumma fussilat bil wani. wal wa'i aya ayatu an kyautata ayoyinsa bil amri wan nahyi da umarni da kuma hali amma shi wanda Allah ya thumma fussilat sai ce an rarrabe bayanin ayoyin fillafilla, filla bil wa'di da alƙawalin alkhairi na aljanna da ni'imomi da Allah ke masu imani wal wa'idi da kuma bayani filla filla da shafi kaso da narkon azaban da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi da waɗanda suka kakace akan cewa ya musu da wuta da azaba iri to shine sun mafasira wani shine fassara al-hasan al-basri rahimahullah akwai wata riwaya da aka samu daga Imam Mujahid Imam Mujahid rahimahullah yace ukimat ayatuhu ay ahkamaha Allahu min al-batil shi ma nan hukimat ayatu wa Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ayoyin nasa sai da kare shi min al-batil daga dukkan wata barka shine hukimat ayatu duk ayoyin Allah ya kyautata su ya musu kariya daga dukkan wata barka amma thumma fussilat qala sai yace ai fassalaha Allahu بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته yace ma wannan cewa sun mafunsila wato Allah ya yi bayanin ayoyin Qur'ani filla filla bi ilmihi da ilmin sa ay fassalaha Allah bi ilmi Allah ya bayani ayoyin da ilmin sa wa bayyana halalahu wa harama sai abinda a na da abinda a haramun na Qur'ani bi ma'ana abin da zo na halaccin qur'ani da haramu duk Allah ya bayani ba wa ba'atahu ya bayani abin da da'a wa ma'asiyatahu da abin da saba ina fata gani to wanda shine summa fusilat kenan yana kyautata wanda Allah ta wa ta alama ayin qur'ani da kuma kariya da ya musu daga barna shine tsohon kenan ayat amma summa fusilat ya ce wani shi ne bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ƙarar da iliminsa wanda ya shahin bayanin abin da a halar da abin da a haram da abin da a ɗa'a ga Allah da kuma abin da an samu kun gani amma alimahu kata da an rozo daga gare shi shi kuma yake cewa uhkimat ayatuhu yace ai ahkamaha Allah wa laysa fiha wa laysa fiha ikhtilafun wala tanaqudun shi ma'ana na umki mas ayatu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ayoyin alqur'ani fa laysa fiha ikhtilafun babu sabani cikin alqur'ani wala tanaqudun babu kun ka da warwara cikin su shine ma na umki mas ayatu thumma fussilat sannan kuma aka rarrabe su yace ai fussirat sannan aka fassara ayoyin saboda ga ayoyin sun zo bisa ga surar sai da babu sabani cikin su sannan kuma cikin ayoyin sai ka samu ga wata aya ta zo da sura mujmala wata aya ta zo ta fassara shine sun ma fusil wata san da aka fassara ayoyin au unzilat shay'an fa shay'a shi ko kuma ma'anar fussilat an rarrabe su illa illa shine an saukar da su daya bayan daya a hankali a hankali saboda ga a saukar da wannan hukunci da wannan bayani a daga lokaci sai can kuma a saukar da wani hukunci da wani bayani ba gaba ɗaya Allah ne ya zubo su to shine sun mafus kenan dole su ne fassarorin da aka samu daga magabata wallahu ta'ala alam game da cewa maka ya ayatuhu sun mafus kenan sai ce min ladun khabirin da min ladun hakimin khabir o oh, min ladun hakimin khabir daga Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima mai labari wato ai wato mana daga Allah tabaraka wa qur'anin an kyautata ayoyinsa an yi bayanin sa sannan ya zo ne daga wurin Allah mai hikima wanda yake dora kowane irin abu a inda ya dace kuma shi kun gane ko khadirin kuma Allah nan mai labari ga dukkan komai sai dai na tsinkan dukkan abubuwan da suke koyi da abubuwan da suke ni bai to Allah da yake da wannan siffa na matsayin shi hakimin khalil مشي ني اهتام اي قران لانه مشي تفصيل كتاب الام كما ايات وكم فصلت من لدن حكيم حجه تفتي ألا تعبدوا الا الله كذا كبوتا تشوا كذا كبوتا مكوا سوى سي الله ألا تعبدوا الا الله كذا كبوتا مكوا سي الله تسمى لما انا شيما سكتي الله تعبد الا الله sai suka ce wannan jumla da ta biyo bayan milladun hakimin khabir sai suka ce manan ta shine fi zalika alkitab alla ta'budu illa Allah ba ya ce kitabun fawqimat ayatu thumma fusilat ba to sai ce Allah ta'budu illa Allah sai ce ma suka ce manan shi fi zalika alkitab alla ta'budu illa Allah wata abin da ke cikin wannan littafin da aka yi ikalin ayoyinsa kuma aka yi tafsilin ayoyinsa wanda ya zo daga wurin Allah khabirin wato hakimin khabir cikinsa an gaya muku ko an umarce ku cewa Allah ta'budu illallah kada ku bauta ba kowa sai sai Allah ta wasu malamai suka ce Allah ta'budu illallah ya yana da yin kitabun uhkimat wa summa fusilat min ladun hakimin khabirin bi alla ta'budu illa illallah ya Allah ta gudu illallah cewa kada ku bauta ba kowa cewa sai Allah kun gani wasu ma malamai abinda suka ce shi ne ma'anar wannan Allah ta gudu illa, shi ne ma'anar wato shi ne kitabun da hukimar ayatu kuma fusilar illalin hakimin khabirin li'ajali Allah ta gudu illallah li'ajali Allah ta gudu illallah wato domin kada ku bauta ba kowa cewa sai Allah ta baraka wa ta'ala ina dai duka da fasarorin ku kalli su isharar da suke nuna ba Qur'ani yana dauke da umarnin cewa kada a bauta kowa fewa kuma an sautar da Qur'ani ne don kada a bauta kowa fewa kuma an yi ihkamin ayoyin Qur'ani an yi tafsirin su ne don kada a bauta kowa fewa wa sai Allah tabaraka wa ta'ala wani shine Allah ta'budu illa Allah haka Allah ya umarni ba kada cikin wannan aya ba idil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun cewa babu wani hukunci sai ga Allah Allah shine al-hakim bai mu mutane hukunci idil hukmu illa lillah sai ce amara alla ta'budu illa iyyahu Allah ya umarni cewa kada ku bauta mu kowa sai shi zalika dinul qayyim wala shine addini tsaye walakin na aksara min la ya'lamun sai dai yawanci mutane ba sani ba wani wurin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka ubangijinka ya yanke hukuncin alla ta'budu illa iyyahu kada ku shaki ku bauta mu kowa sai shi wa bil walidayni ihsana iyaye kuwa ku kyautata musu kyautatawa na sosai na musamman واذكر أخا آدم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله تبارك وتعالى واذكر أخا آدم ka tuna dan uwan adawa shine annabi hud wanda muke cikin zuwa. ka tuna labarin dan uwan adawa annabi hud iz anzara qawmahu bil ahqaf yayin da yawan mutanen sa wa'azi a wanda ke cin shi ahqaf wanda ke wuri ne a kasar yaman wa kad khalat an nudur Allah tabaraka wa ta'ala ce ko da annabi hud ya zo yana wa mutanen adawa wa'azi alhaji manzanni masu wa'azi sun gana bai da yadayhi gabansa wa min khalfihi haka kuma manzanni sun wuce ta bayan annabi hudu annabi hudu ko da yana wa'azi wa adawa a haqab kafin shi an yi manzannin Allah wa min khalfihi bayan sama an turo su manzannin Allah to a shahid sai Allah ya ce duka wa'annan manzannin da suka zo gabanin annabi hudu da bayansa duk abin da suke dauke da shi shine Allah ta'budu illallah ka ku bauta ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka ta zama wannan shine sakon Qur'ani shine sakon duk manzannin Allah shine abin da duk masu da'awa ta gaskiyan gaske suke akan shi har ka ta rai saboda ka kamar da ake cewa at-tauhidu awwalan duk wata da'awa da bata ginu akan Allah ta abudu illa Allah ba wani da'awa ba ta bisa ga siratul mustaqim ba daidai take ba ba daidai take ba saboda ka lalle mutane su shiga take su wannan shine wallahu ta'ala a'lam idan muka dawo saboda aka yi lokaci sai mu karkar wannan aya na cewa inni lakum minhu nadhirun mubin da fatan abin da muka wadi daidai bisa ga tawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani da shi ba mu ladan sa wanda kuma muka kuskure Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya yi mana ya kuma shafe shi da cikin zukatan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ya illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.